Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A ƙasar jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niyya ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Firaministan Japan Shinzo Abe ya ba da umarnin a tura ƙarin sojoji da jami'an aikin agaji zuwa kudancin ƙasar, inda aka samu girgizar ƙasa mai ƙarfi har sau biyu cikin kwanaki biyu. Kamfanin dillancin labarun NHK ya ba da rahoton cewa mutane goma sha ɗaya ne suka mutu a sakamakon girgizar ƙasa na biyu da safiyar yau Asabar agogon can, kusa da birnin Kumamoto. yayin da girgizar ƙasa na farko ya kashe mutane tara a ranar Alhamis. Tuni dama aka tura sojoji 1,600 zuwa yankin, haɗe da 'yan sanda 2,000 da 'yan kwana-kwana 1,300 domin taimakawa yankin farfadowa daga ɓannar da girgizar ƙasar ta yi wa yankin. Fiye da mutane miliyan da aka raba da muhallinsu a arewa maso gabashin Najeriya sannu kan hankali sun fara koma gidajensu sun kuma dukufa suna aikin gyara garuruwansu da rikicin boko haram ya lalata cikin shekaru bakwai wannan yunkuri zai ɗauki lokaci mai tsawo ta amma tuni wasu wuraren suka fara ganin canji a cewa tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo azaba da 'yan kungiyar boko haram suka wanzar a yankin ya kashe dubban mutane da raba miliyoyin jama'a da matsugunansu ciki har da sace akalla mata da 'yan mata dubu bakwai cikin shekaru bakwai. To amma cikin watannin da suka shige jami'an tsaro sun yi rawar gani wajen fatattakar 'yan boko haram daga tungayensu. Shugaba Obasanjo ya wannan furicin ne a hira da wani shirin talabijin na muryar Amurka ya yi da shi. Ya ce a ziyarar da ya kai Maiduguri a kwanan nan ya ga alamun wanzuwar samun sauƙi sosai a yankin. bisa la'akari da ƙoƙarin da jami'an tsaro suke yi na yaƙi da 'yan boko haram da kuma sake wuraren da suka lalata babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban moon ya ce rikicin 'yan gudun hijira da duniya ke fama da ita a yanzu a yayin da aka raba fiye da mutane miliyan bakwai da muhallinsu al'amari ne da baya misaltuwa matsalar ta wuce man sharri mr ban ya yi wannan furicin ne a hedkwatar bankin duniya a nan birnin washington dc wajen tattaunawa da aka yi jiya juma'a akan matsalar 'yan gudun hijira sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci haɗin kai irin ta 'yan uwantaka a siyasance tsakanin ƙasashe a yayin da duniya take fuskantar matsalar 'yan gudun hijira da raba mutane da muhallinsu mafi girma da duniya ta taɓa gani a wannan zamani shugaban bankin duniya jim yong kim ya faɗa cewa bankin yana aiki a kan wani shirin baiwa ƙungiyoyi da za su ɗauki 'yan gudun hijira aiki bashi da ba za a azawa kuɗin ruwa ba. To amma kuma duk da haka ya ce, yaya za a yi a magance matsalar 'yan gudun hijira masu yawan gaske waɗanda ba su da matsuguni ballantana ayyukan yi a ƙasashe irin su ƙasar Jordan da wannan matsalar ta zamewa jidali. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa. na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ba da rahoton barkewar sabon fada tsakanin sojojin gwamnati da masu hamayya a ƙasar Sudan ta kudu ƙasa da kwanaki biyar kafin isa tsohon shugaban 'yan tawaye Rick Macha a birnin Juba. Mai magana da yawon ƙungiyar 'yan tawaye ta SPLOIO ta masu hamayya ya ce sojojin gwamnati sun kai wa sansanoninsu hari a ƙaramin hukumar Rukona. gwamnatin ƙasar ta tabbatar sabon faɗa ya barke a yankin to amma ta ɗora wa 'yan tawaye laifin fara a rangamomin. Muƙaddashin mai magana da yawun ƙungiyar SPLA Major Dixon Gatluwak ya ce a ranakun Laraba da Alhamis sojojin gwamnati suka kai wa yankin da ke hannun 'yan tawaye hari. Dukkan ɓangarorin sun tabbatar cewa kowane ɓangare ya jikata. to amma ba su bayyana yawan mutanen da suka jikkata ba. A can ƙasar Yamar kuma, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Ismail Ol Sheikh Ahmed ya yi kira ga ɓangarorin ƙasar a wato domin samun zaman lafiya da za su yi da cewa su yi wa Allah su magance saɓaninsu su yi shawarwari akan hanyoyin magance rikicin shekara guda a ƙasar a siyasance. Wakilin shi Ismail Ot Sheikh Ahmed ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa hanya ɗaya za ta sa a samu zaman lafiya a yayin da kuma idan aka kauce to matsalar tsaro da na jin ƙai za su munance a ƙasar. Ya ce samun nasarar shawararin da aka shirya fara yi a ranar Litinin a ƙasar Kuwait zai buƙaci da wajewa mai wuya daga dukkan ɓangarorin da kuma kudurta aniyar ganin an cimma yarjejeniyar samun zaman lafiya. A saboda haka, ya yi kira ga wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da shugabannin yankin da kuma masu ruwa da tsaki na ƙasa da ƙasa da su goyi bayan wannan shirin. Ismail Ol Sheikh Ahmed ya yi wata da watanni yana safa da marwa tsakanin ƙasashen gabas ta tsakiya yana ƙoƙarin shawo kan ƙasashe masu tasiri ta taimaka wajen ganin gwamnatin shugaba abdurrabo mansur da 'yan tawayen huti sun koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar watanni uku bayan an ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar shirin nukiliyar iran har yanzu bankuna da wasu kamfanoni suna ɗare-ɗaren yin harkoki a ƙasar a saboda nuna damuwa akan cacar bakin da ake yi akan takunkumin da Amurka ta azawa a ƙasar musamman cacar bakin da wasu wakilan Majalisar Dokokin Amurka suke yi cewa ya kamata a ɗauki wani mataki akan shirin makami mai linzami na Iran. Yarjejeniyar da aka kulla a shekara ta 2015 bare kenan ta tanadi sakin akalar kadarorin Iran na dala biliyan 100 a bankunan kasashen waje a sassauta takunkumin da aka aza a kan yin harkokin kasuwanci a ƙasar. Wasu kamfanoni suna gunagunin cewa har yanzu ba su fara cin moriyar zuba jarin dala biliyan 415 a harkokin tattalin arzikin Iran ba. Cikin kamfanonin da suka yi saurin kulle yarjejeniyar kasuwanci da Iran shine kamfanin Airbus mai kera jiragen sama. wanda ya sanya hannu a kan wata yarjejeniya a watan Janairu da kasar Iran na sayan jiragen saman fasinja 118 domin mai gurbin jiragen saman fasinjan Iran da suka tsufa. Watanni uku har yanzu kamfanin Airbus ya kasa daddala wannan yarjejeniyar. Masu lura da harkoki a yankin da kuma jami'an kamfanin da suka zanta da muryar Amurka waɗanda suke son a sakai sunayensu. sun ce ba da kuɗin aiwatar da wannan yarjejeniyar yana ci gaba da zama matsala. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.

halima da ta an tashi lafiya ina ga lahiya lamalin iri makonni biyun da suka wuce kasa yan kingston <laughs> kingston sunan hostel ne dortuwar kenan to mm, alhaji mamman ya ce washe gari aka yi ta kiran shi aka mm. ce ai wai har rawa ya yi ni da ba a baki na aka ji ba <laughs> ya faɗa tu <laughs> alhaji mamman ba bakin sa muka ji ba ya ji waka a cewa a cewa ibrahim ya gode ya gode yan sun tuna da kingston wato kisa tun lokacin da muka fara sa tsaffin waƙoƙi na wato kullun kullun yanzu mutu ka waka kaza ba mu ji ba waka kaza ba mu ji ba shi yasa muka fara yau da wakan ah, Tina Charles mm, Dance Little Lady Dance eh, waka da ki faɗa ma sauraro labarin da kika sani game da wannan waka saboda wannan waka da muke ji ta <laughs> dance little ah, lady dance ta Tina Charles wala iro watakila dai kai kake da labari a kai kina da labari aliwa saboda saboda na ga yau yau wajen kwana biyar ko shida kenan kullun waka ki kenan a ba wallahi ba wani labari kawai dai waka ce wadda dai kin dai tuna waka eh, ce yawa eh yanzu shekara wakan nan nawa wai gaskiya wallahi ban san shekarun ta ba eh, wallahi eh, tallahi eh, fi sabilla zan ga miki ban san shekarun wakan nan ba saboda saboda kin san mun tashi muna jin waƙoƙin ta dai amma dai bamu san ta takamaiman lokacin da ta ba kin san kamar mu a Najeriya zaki ga mutum yana jin waƙoƙi waɗanda sun jima ainihin ma watakila inda aka yi waƙoƙin har an gama yayin su. Yau dai ka ce masu rawa ko kaɗa ƙafa da kada kai yau suna da yawa. Mm, akwai waɗanda saboda ke saboda gemu ba za a ba za a tashi ana tattaka rawa ba. Sai dai a yi da dabara. Yawa sai dai a yi da dabara sai dai a tuno. Ka da muna yara eh. mun ji kiɗan nan sai mu ta haka mu ta haka. Eh, sai a tuno lokacin ana makaranta. to sai malla halima to malam iro gaishe gaishe kuma da horko gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga dan uwanmu zan ce kuma abokin aiki isuhu humamman na amfani mm. dangane da rasuwar gwaggonsu hajiya halima innar malam abbani wadda allah ya rasuwa jiya juma'a da sahi a maradi allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gawarta mata ya kuma sa ta huta amin amin Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Abdu Kasko da ke unguwar wadata a Tawa, shi ma dai dan jarida ne da watan yana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Kalala da Alhaji Ya'u da watan suna nan lahiya. Sai wata gaisuwa zuwa ga Zuladaini Abdu a Agadas da watan shi ma yana nan lahiya. A gaba sai wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Khadija Umar a Azare da watan tana nan lahiya da duka iyalinta da kuma wata gaisuwa zuwa ga ɗan azumi Tela Hausari a Maiduguri da kuma Inuwa Abubakar Hausari da watan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Gamban Yakubu Gawan a Magarya da Ahmadu Danje da Hajiya Rabi matar Mayor Alhaji Ahmadu Damala a Magarya da Maina Mai Goro da shugaba Ahmadu Dambarin Gamba a Magarya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Usman SJ na gidan radiyo haɗin kai FM a magare da iyalin shi waɗanda muke taya murnar samun karuwar ya macen da za a raɗa ma suna da wannan sahiya ta Asabar Allah ya raya jaririya ya ɗaya ba amin sama amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Garba NNPC Depot a Jos da fatan shi ma yana nan lahiya. Hmm. Sai kuma wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji ɗan jinjiri Bala. kuma muna taya shi murnar armar da ɗiyar shi ummi Allah ya bada zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma zuriya ɗaya ba. To a Halima a gaba sai gaisuwar abokin aikin mu Usman Tahir na gidan talabijin na BATV a Bauchi mana taya shi murnar ɗaurin auren ɗiyarsa Ziyatul Haq Usman Tahir. wanda za a yi yau din nan da misalin karfe biyu na rana a gidan alkali aminu da ke titin gombe a baucin yakubu allah ubangiji ya sanya alheri mana muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga ango babayi muhammad arabo da amaryarsa zainab ibrahim wadda su ma yau da karfe goma na safiya ke daura aurensu a kwabar gida alhaji ibrahim kafinta wanda ke unguwar faransa a garin gombe karamar hukumar gombe ta jihar adamawa muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga atiku sani atk tare da aminansa kabir gada jikan barmo sai haruna musa fakai da abdulmalik bawa Dangi dilan da sauran mutanen borderline a shiyar minanata da ke garin sokoto da fatan kunanan lafiya ɗan gaisuwa zuwa ga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a baucin yakubu tare da babu jonka bawa shima unguwar karofi a baucin yakubu muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga mahmud ibrahim magaji sai ibrahim gali aiji tare da balaraba musa gwagwarwa sai mustapha usman tare da nura muhammad chiroma sai kuma gaisuwar babangida inuwa haruna tare da murtala miri sai sadi a ɗorayi da Sani ya udan daura tare da abubakar salihu abubakar sai abba dauda abba tare da alhassan garba sai muktar aminu odubo a jihar bauchi tare da yushau idris sai architect ibrahim bala yusuf tare da suleiman zakariya sai wato suleiman zakariya kubu sai magaji muhammad tsoho azare tare da baba gana talba da aminu dabai sai jazuli gwarzo tare da alhafiz dan yaro sai gaisuwar abdullahi zangina da alhaji tanimu da aliyu ibrahim dukkan ku da fatan kuna nan lafiya Everybody was kung fu ya na ga ka miƙe ne ka ɗaura ɗan wani abu a kan ka kana ba mu labari to <laughs> ah, na ga da harba kafa kana harba kafa kana harba hannu biki san ah, wani abu na wato na ɗeba waƙoƙin nan da yawa yau <laughs> eh. na ma rasa ban tsammani ma muna da lokacin da za masu sauraro za su ji waɗannan <laughs> waƙoƙi da muka tarkato yau ɗin nan ba amma wannan waƙa mata Carl Douglas Kung Fu Fighting kin san akwai wani fim da Eddie Murphy ya yi na mm. daddy da care kintuna eh. an sa shi a <laughs> ciki <laughs> an sa wadda waka a ciki rajin shekarar 2013 ne kowace shekara ce eh na sani na mm. sani wanda kamar ya bar aiki ya bude wajen rainon yara yawa eh, eh. yawa haka ne to alima kin san wannan waka da muke yanzu ya ke faɗa wani waka da faransanci din din din din ku haka dai muke ta muna yara ba su kasa ba mu iya turanci ba lokaci eh. kawai shirman mu dai zami din din mm. din din ku <laughs> wannan kiɗin nan mai ku <laughs> halima akwai wata waka wadda akan akan faifan garmaho na taho da ita mm. saboda mm. saboda wannan wakan ba ma da ita a cikin kwamfuta kama abu na amma ina son ina sanya wakan eh, nan kan kasa ta. Mm. yanzu dai mu ce Allah ya gafarta mana dan na san akwai mutanen da ke umara sai sun yi rawa <laughs> saboda suna duk inda suka je suna saurari, kuma Allah dai ya gafarta mana Allah sa ka su saurara in aka yi rawa a wajen ibada ai ga. <laughs> talking to your best friend. Say, you're not satisfied. Things ain't working out with your girlfriend. So you're searching uh, for someone new, someone to hold you tight, someone to treat you right. ne ba ai sai na tambaya ba kin san da a Afirka ko ta mawakin da muka dauka ni farko da da nake jin wakanta na dauka baturiya ce saboda yadda ta iya waka sosai mm. kin tuna wannan mawakin da nake tadi wace ce gata kenan mm. na ce an mata karya wannan hada what is the love you eh kwarai da gaske ke sa wato abinda take lokacin tana daukan wakoki na wasu sanannun amurkawa mm. take akwai wata ina jin ko emilu harris ce ko wace ce ita ta fara yin wannan waka ta why is the love din mm. to mu da muna daukan dauka cewa baturiya ce masu wadda yadda take kare turanci ashe yar afirka ta kudu ce <laughs> Halima bari mu kyale masu sauraro lokaci ya riga ya kawo bari mu kyale masu sauraro da wannan waka ta Lips Incorporated wakan nan ta Funky Town sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ya nuna mana. Amin sun masu sauraro a huta lafiya. Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu, ga takaitattun labaran duniya. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ba da umarnin a tura ƙarin sojoji da jami'an aikin agaji zuwa kudancin ƙasar, inda aka samu girgirar ƙasa mai ƙarfi har sau biyu cikin kwanaki biyu. Fiye da mutane miliyan da aka raba da muhallinsu a arewa maso gabashin Najeriya sannu kan hankali sun fara koma gidajensu sun kuma dukufa suna aikin gyara garuruwansu da rikicin boko haram ya lalata cikin shekaru bakwai wannan yunkuri zai ɗauki lokaci mai tsawo to amma tuni har wasu wuraren sun fara ganin canji a cewa tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce rikicin 'yan gudun hijira da duniya ke fama da ita a yanzu a yayin da aka raba fiye da mutane miliyan bakwai da muhallinsu al'amari ne da baya misaltuwa. Matsalar ta wuce min shari. Mr. Ban ya yi wannan furicin ne a hedkwatar Bankin Duniya a nan birnin Washington DC wajen tattaunawa da aka yi jiya Juma'a akan matsalar 'yan gudun hijira. sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci haɗin kai irin ta 'yan wantaka a siyasance a tsakanin ƙasashen duniya domin a magance wannan matsala. labaran muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka. Nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum.